وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين a wajen Allah shi kaɗai taskokin gaibu suke ba wanda ya san su sai shi ya san abin da yake kan tudu na halittu na daga dabbobi da tsirrai da sandararrun abubuwa haka nan ya san abin da yake cikin kogi na dabbobi da tsirrai, babu wani ganye da zai fado a kowane wuri, haka nan ba wata ƙwaya ɓoyayya a cikin ƙasa, haka nan ba za a samu wani abu ɗanyi ko busasshe face sai ya kasance a cikin littafi bayyananne shine lauhul mahfuz.